radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 kun kamo rediyo VOH Hausa a cikin shirin sa na yammacin yau Asabar. Muhammad Amin Ibrahim kiwa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da zamu gabatar muku. Da farko dai kamar da muka saba zamu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku shirin nan na Afirka a yau. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin nan na muryoyin masu saurare. Shirin nan na kisoshin rayuwa nan tafiya kamar da muka saba. daga nan kuwa sai mu kawo muku shirin na tarbiyyar iyali daga ƙarshe mu cike shirin namu da shirin nan na duniyar mu a yau da fatan masu su gyara zama da fatan masu su gyara zama kuma su jaɗin shirin amma kafin nan ga shirin nan na ko kun san tare da abdullahi salihu katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar goma sha shida ga watan yulin shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu wanda ya daidai da goma sha bakwai ga watan zulhijjin shekara ta dubu ɗaya da ɗari da arba'in da uku hijira kamariya masu ware kufin san cewa shekaru saba'in da bakwai da suka gabata rana irin ta yau wato goma sha shida ga watan yulin shekara ta alif ɗaya tara da arba'in da biyar gwamnatin kasar amurka a karon farko ta gwada makamanta na nukiliya amurka ta yi haka ne domin yin amfani da irin waɗannan makamai akan kasar japan wadda ta ki mika kai a yakin duniya na biyu a lokacin da take gwabzawa da amurka da kuma ƙawayenta sai kuma a cikin watan agustan shekarar ne ta jefa waɗannan makamai akan garuruwan hiroshima da nagasaki na ƙasar japan inda ta zama ƙasa ta farko a duniya wadda ta yi amfani da makaman nukiliya kan bil'adama masu wa raikon kun cewa shekaru goma sha hudu da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha shida ga watan yulin shekara ta 2008 kungiyar hezbollah ta kasar labanan ta sami wata nasara a kan isra'ila a lokacin da ta miƙa gawawakin sojojin haramtaccen kasar isra'ila biyu sannan kuma ta karbi sojojin tabar waɗanda suke raye da kuma gawawakin mutanen kasar kimanin 200 daga hannun isra'ila tare da shiga tsakani na kasar jamus wani abu mai mahimmanci a nan shine idan yahudawan suka kasa gane cewa sojinsu waɗanda suke hannun kungiyar hezbollah waɗanda ta kama suna raye ne ko kuma suna a mace ne sai a lokacin da aka zo mika su ne suka gane cewa gawaki ne kungiyar hezbollah ta basu waɗanda kuma sun mutu ne tun a lokacin da kungiyar hezbollah ta kai musu harin farko ma'ana ba ta kama su da rai ba ne ta ɗauki gawakinsu ne bayan an kashe su a daidai lokacin da isra'ila take zaton cewa suna raye daga cikin dakarun hezbollah da aka yi misali su a lokacin hadda samir kantar wanda ya kwashe shekaru talatin a gidan kasan isra'ila da ƙarshe masu ware kuma san cewa shekaru bakwai da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha shida ga watan yulin shekara ta dubu biyu da goma sha biyar said mutawalle abdul'al fitaccen makarancin qur'ani mai girma ɗan ƙasar masar ya rasu an haife shi a ranar 26 ga watan afrilun shekara ta 1947 a jihar gabacin kasar masar ya fara karatun alkur'ani mai tsarki tun yana matashi kafin ya kai shekaru goma sha biyu a duniya ya harjata alkur'ani mai girma daga wannan lokacin ne kuma shiga karatun tilawa da na addini a gaban manyan malaman qur'ani na zamanin sa waɗanda suka hada da mahmud ali banna abdulbasir abdulsamad mustapha ismail da kuma hamid zamil da ƙarshe dai abdulal ya shahara a duniya da kyakkyawar muryarsa wajen karatun alkur'ani mai girma a ƙarshe dai sayid mutawalli abdulal ya rasu yana ɗan shekaru 68 a duniya a ƙasar masar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 sai kuma ashirin mu na rana daga karfe 12.20 zuwa 12.50 a kogon agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11.20 zuwa 11.50 a minti agogon GMT da kuma Ghana. A kan mita 16 kHz 17,595.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To yanzu kuma sai a saurari cikakkun labaran duniya. ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. iraki za ta ci gaba da ƙoƙarin kyautata dangantaka tsakanin saudiya da iran a najeriya kuma an tsare sojoji da suke aiki ranar da aka fasa gidan yarin kuje a abuja sai kuma jamhuriyar Niger inda za ku ji cewa ministocin harkokin waje da kuma na tsaron ƙasar Faransa suna ziyarar aiki a birnin Yamai. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Firaministan ƙasar Iraki Mustapha Alkazimi ya sha alwashin ci gaba da ƙoƙarin kyautata dangantaka tsakanin manya-manya makwabtanta Iran da Saudiya don rage matsalolin da ke faruwa a yankin sanadiyar zaman tankiyar da ke tsakanin ƙasashen biyu. tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto kamfanin dilancin labaran associated press wanda ya nakalto kazimi yana faɗar haka a jiya juma'a ya kuma ƙara da cewa a cikin taruka wanda gwamnatinsa ta shirya don cimma wannan manufar an sami ci gaba sosai a kyautata dangantaka tsakanin kasashen biyu alkazimi ya kara da cewa gwamnatin kasar iraki za ta amfana sosai idan kasashen biyu sun kusanto juna tun shekara ta 2016 ne dai kasashen iran da saudiya suka katse hulɗar jakadanci a tsakaninsu bayan da wasu masu zanga-zanga na birnin tehran suka kona bangare na ofishin jakadancin saudiya da ke birnin tehran bayan da gwamnatin saudiya ta kashe wani babban malamin shi a atula nimir bakin nimir ɗan ƙasar ta saudiya a daidai lokacin da ake ci gaba da bincike kan yadda 'yan ta'adda suka sami damar fasa gidan yarin kuje a abuja babban birnin tarayyar najeriya da kuma sakin ɗaruruwan fursunoni sojojin najeriya sun tsare sojojin da suke aiki a gidan yarin a randa al'amarin ya faru don ansa tambayoyi captain godfrey abakpa na sojojin najeriya ya faɗa wa jaridar leadership kan cewa sojojin suna ansa tambayoyi ne kawai ba wai ana tsare da su ba wasu majiyoyi dai sun bayyana cewa an janye sojoji da suke tsare da gidan yari na kuje sa'o'i 24 kafin 'yan ta'adda su auka wa gidan yarin sannan su saki 'yan uwansu 64 tare da ba da dama ga ɗaruruwan fursunoni tserewa daga gidan yarin har ila yau wasu labaran su bayyana cewa an kama wasu fursunoni da suka tsere daga gidan yarin a jihar katsina har yanzu dai akwai wasu ɗaruruwan fursunoni da ba a san inda suke ba a safiyar yau asabar ce jiragen yakin harbe kasar isra'ila suka kai hare-hare a wasu yankuna na zirin gaza a kasar falasɗinu da aka mamaye kamfanin dillancin labaran shihab ta larabci ta nakalto majiyar yahudawan na cewa sun kai hare-hare ne kan wata ma'aikatar kera makamai ta kungiyar hamas a ƙarƙashin ƙasa a yankin na gaza labarin ya ƙara da cewa a lokaci guda wasu jiragen ruwan yaƙi na isra'ila sun cilla wuta kan kwale-kwalen kamun kifi na falasɗinawa da ke zirin gazar har ila yau hotunan da ake yadawa a kafafen yada labarai da na yanar gizo sun nuna wuta a wasu wuraren da ba za a gane ko ina suke ba a yankin na gaza kakakin kungiyar gwagwarmaya ta hamas hazim kasim ya ce wannan wani ci gaba ne da ayyukan ta'addancin da hanjar kasar isra'ila take kaiwa kar al'umman falastino a zirin gazan da aka killace ya kuma kara da cewa makamai masu linzami guda takwas ne suka fada kan wasu wurare a yankin da misalin karfe biyar na safe a yau asabar a kan garin deir bala da wasu wurare wannan na faruwa ne ƙasa da kwana guda da ziyarar da shugaban ƙasar amurka joe biden ya kai harmji ƙasar isra'ila inda ya nuna goyon bayansa a fili ga harmji ƙasar isra'ila kan ta'asan da take aikatawa kan al'ummar falastinu masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran ma'aikatar harkokin wajen kasar yemen ta bayyana cewa yakin da kasashen laraba da kawayensu ƙarƙashin jagorancin saudiya suka ɗora wa ƙasar ta yemen amurka ce take jujjuya yakin ta bayan fage shafin yanar gizo na almasira ya nakalto wani bayani da ma'aikatar ta fitar a safiyar yau asabar inda take cewa dukkanin abin da wa'annan kasashe suka yi a kasar yemen wa'anda suka hada da kofar ragon da aka yi wa kasar da kashe-kashen mutane duk tare da hannun amurka a bayan fage bayanin ya kara da cewa ziyara aikin da shugaban ƙasar amurka joe biden yake yi a yankin don samar da wani yanayi ne wanda zai taimaka wa haramci ƙasar isra'ila kan bukatunta a yankin gabas da tsakiya ne daga ƙarshe bayanin ya kara da cewa gwamnatin ƙasar yemen ba za ta koyi bayan duk wani mataki wanda ƙasashen larabawa da ƙawayensu za su ɗauka na take haƙƙin al'ummar falastinu ba a ranar laraba da ta gabata ce dai shugaban ƙasar amurka joe biden ya fara ziyara aiki a yankin ƙasashen larabawa inda ya fara zuwa hamshe ƙasar isra'ila sannan a jiya juma'a ya isa birnin jidda na ƙasar saudiya inda suka gana da shugabannin ƙasar sannan a yau asabar din ma biden ya gana da shugabannin ƙasashen saudiya iraki jordan masar haɗaɗɗen daular larabawa qatar bahrain da kuma yarima mai jiran gado na ƙasar oman a jiya juma'a ce dai ministoci harkokin waje da na tsaron ƙasar faransa suka fara ziyara aiki a ƙasar niger don tattauna abubuwan da suka shafi harkokin tsaro da kuma tattalin arziki da shugabannin ƙasar shafin yanar gizo na africa news ya bayyana cewa gwamnatin ƙasar faransa tana son sake tsara ayyukanta na yaƙi da 'yan ta'adda a yankin sahel da sauran ƙawayenta a yankin wa'anda suka hada da jamhuriyar niger labari ya kara da cewa ba an fi cewa ba tare da shiri ba daga kasar mali gwamnatin kasar faransa ta mai da karfin sojojinta a yankin daga kasar mali zuwa niger inda ake sa ran za ta mai da sojoji kimani dubu zuwa kasar ana sa ran ministocin biyu za su rattaba hannu kan yarjeniyoyi da niger na bata kuɗi euro miliyan 50 da kuma wasu miliyan 20 a matsayin taimakon ƙasar faransa na bunƙasa ƙasashe masu tasowa a duniya banda haka ana sa ran minista harkokin wajen ƙasar ta faransa catherine colonna da na tsaro sebastien locono za su ziyarci sojojin ƙasar faransa da suke niger a tashar jiragen sama na birnin niami masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan To madalla a gaida Tahir Amin da ya karanta mana labaran duniya. Yanzu kuma barin haɗa ku da Sunusi Inuwinti don watar da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun kakkausar sukar da Prime Minister Libya Fatahi Bashaga ya yi ne kan Abdulhamid ba Prime minister haɗin kan ƙasa lamarin da masana ke ganin hakan zai kara janyo rarrabuwan kai da janyo matsala a yunkurin da ake yi na gudanar da zabuka a kasar da ni sunusu wunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Firaministan ƙasar Libya Fatahi Bashaga da Majalisar Dokokin ƙasar ta naɗa ya zargi shugaban gwamnatin haɗin kan ƙasar Abdulhamid Addabaiba da ba da umarnin buɗe masa wuta a yanki mai ɗauke da dandazon jama'a a birnin Tripoli fadar mulkin ƙasar a watan Mayun da ya gabata. Fatahiba Shaga ya kara da cewa dole ne ya ɗauki matakin ficewa daga birnin Tripoli saboda gudun zubar da jini da hasarar rayuka masu yawa a Libya. a jawabin da ya gabatar a gaban kwamitin kula da siyasar haƙoƙin wajen ƙasar birtaniya a majalisar dokokin ƙasar a wannan mako prime minister libya fatahi bashaga ya bayyana cewa lalle libya tana cikin tsaka mai wuya a halin yanzu yana mai jaddada cewa bayan fiye da shekaru goma da gudanar da juyin juya hali a ƙasar da ya yi awon gaba da mu'amar gaddafi amma babu wani takamaiman matsayi da aka cimma a ƙasar a fagen ganin ƙasar ta zauna lafiya duk kuwa da irin namijin ƙoƙari da majalisar ɗinkin duniya da ƙasashen duniya suke yi na ganin an kawo sauyi da gyare-gyare a cikin ƙasar amma har yanzu ƙasar tana cikin ruɗani da rashin makama Firaministan Libya Fatahi Bashaga ya yi furuci da cewa Firaministan gwamnatin haɗin kan ƙasar Libya bai da halaccin ci gaba da shugabancin libya amma yana ci gaba da samun tallafi da goyon baya daga bangaren majalisar ɗinkin duniya da wasu bangarorin ƙasa da ƙasa ciki har da gwamnatin birtaniya inda ya kara da cewa abdulhamid addabaiba yana zaune ne a birnin tripoli kewaye da wasu gungun tsageru waɗanda ake kyautata zaton suna da alaƙa da ƙungiyoyin 'yan ta'addan ƙasa da ƙasa kuma suna ci gaba da farfaɗo da ayyukan ta'addanci musamman a yankin kudancin ƙasar libya har ila yau firaminista fatahiba shaga ya jaddada halin da ake ciki na hargitsi da taɓarɓarewar matakan tsaro gami da dawo da mummunar ɗabi'ar mamaye cibiyoyin gwamnati daga mayakan sa kai da yadda suke yin zagon ƙasa ga zaman lafiyar libya ta hanyar yanke shawara a harkokin gudanar da ƙasa baya ga yawaitar take haƙoƙin bil'adama firaminista bashaga ya yi nuni kan yadda ƙasar libya ta sake komawa cikin ƙangiyar rabuwan kawuna a fagen siyasa da rashin shugabanci guda da ke gudanar da ƙasar saboda karuwar kalaman ƙyamar juna da rurutotar rikici da kuma dakile mafarkin 'yan ƙasar libya miliyan biyu da ɗigo takwas da suka yi fatan samun sauyi ta hanyar zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisun majalisun dokokin kasar da aka shirya a ranar 24 ga watan disamban shekarar da ta gabata ta 2021 a ƙarƙashin taswirar hanyar warwar rikicin ƙasar ta libya da aka cimma a zaman taron birnin janaiba fataiba bashaga ya kuma bayyana ƙasar libya a matsayin fagen cimma muradun siyasar ƙasa da ƙasa kuma rikicin da ke faruwa a ƙasar ukraine ya ƙara jefa ƙasar ta libya cikin duhun siyasa da matsalar rashin abinci yana mai fahimci cewar al'ummar libya ba ta gamsu da irin wannan mummunan hali da yanayin takaici da aka jefa ta ciki ba kuma babban dalilin da ke tabbatar da hakan shine ne bullar zanga-zangar al'umma a sassa daban-daban na kasar a 'yan makonnin da suka gabata musamman a birnin tripoli fadar mulkin kasar a makon da ya gabata mai ba da shawara ta musamman ga babban sakataren majalisar ɗinkin duniya kan harkokin ƙasar libya stephanie turko williams ta yi kira ga dukkanin ɓangarorin ƙasar ta libya kan yin watsi da saɓanin da ke tsakanin su domin sake tsara taswirar gudanar da zabuka a ƙasar a matsayin hanyar kawo ƙarshen dambaruwar siyasar libya stephanie williams ta ƙara da cewa a halin yanzu sun sake mayar da hankali ne kan batun harkokin siyasar libya kuma a dukkanin zaman tarurrukan da suka gudanar a birnin alkahira na kasar masar da kuma birnin geneva na kasar switzerland a dukkanin zaman tarurrukan sun mayar da hankali ne kan dawo da libya kan taswirar da za ta kai ga gudanar da zabuka a kasar Turko williams tana mai jaddada cewa gudanar da zabuka ce kadai za ta magance matsalolin da ake fuskanta a kasar musamman rikicin shugabanci da ya kai ga samar da gwamnatoci biyu har ila yau stephanie turko williams tana ganin cewa tabbas rashin amsa bukatun al'ummar libya kan hanzarta zabuka domin kawo ƙarshen rigingimu da tashe-tashen hankula a ƙasar lamari ne da zai ƙara rubuta wutan zanga-zanga da aka fara a cikin 'yan makonnin da suka gabata a sassa daban-daban na ƙasar tana mai jaddada cewa abin da ake gani tare da ji a kiraye-kirayen da al'ummar libya take yi a lokacin gudanar da zanga-zangar kira ne na neman hanzarta gudanar da zaɓuka zaɓuka a ƙasar stephanie tana mai fayyace cewar a zanga-zangar da jama'a suka fito a garuruwan yammacin libya da gabashi gami da kudanci duk suna jaddada yin kira ne kan kawo ƙarshen dukkanin jami'an cibiyoyin gwamnati da suke gudanar da ƙasar a halin yanzu domin maye gurbinsu da zaɓaɓɓun wakilan al'umma ba tare da jinkiri ba hakika a wani bayanin haɗin gwiwa da jam'iyyun siyasa 31 suka fitar a ƙasar libya a ƙarshen watan yunin da ya gabata sun jaddada wajabcin mutunta ra'ayin al'ummar ƙasar da aiwatar da bukatunsu na ganin an gudanar da zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisun dokoki cikin gaggawa kuma suna ɗaukan yin watsi da bukatun nasu a matsayin cin amanar ƙasa kuma laifi da tarihi ba zai taɓa gafartawa ba wannan bayanin haɗin gwiwa na jam'iyyun siyasar libiya ya zo ne a lokacin gudanar da zanga-zangar jama'a a sassa daban-daban na ƙasar da libiya inda al'ummar ƙasar ta fito tana yin tir da matsalar taɓarɓarewar yanayin rayuwa da yadda jami'ai da suke rike da madafin iko a ƙasar suka yi watsi da bukatun al'umma domin kare manufofinsu don haka al'ummar libiya take son kawo ƙarshen su ta hanyar gudanar da zaɓuka da za su kai mutane ga zaɓar waɗanda suke son su wakilci wakilce su a harkokin gudanar da kasar a nashi bangaren shugaban majalisar dokokin kasar ta libya ya yi furuci da cewa gwamnatin haɗin kan ƙasa ƙarƙashin jagorancin abdulhamid addabaiba wa'adin mulkin ta ya ƙare amma ta ki miƙa fadar mulkin gwamnatin ƙasar da ke birnin tripoli ga halattacciyar gwamnatin da majalisar wakilan ƙasar ta zaɓa wanda hakan yana matsayin yin fatali ne da dokoki da kuma kundin tsarin mulkin ƙasa shugaban majalisar dokokin kasar libya akila sali ya kara da cewa birnin tripoli fadar mulkin kasar yana cike da kungiyoyin 'yan bindiga babu kafar shiga birnin sai ta hanyoyi biyu ko dai ta hanyar amfani da karfi ko kuma neman amincewar gungun 'yan bindiga inda gwamnatin kasar za ta kasance karkashin su amma saboda gujewa zubar da jinin dan adam halittacciyar gwamnatin prime minister fatahi bashaga ta yanke shawarar gudanar da zamanta a hukumance a garin sirt da ke tsakiyar da kasar ta yadda 'yan majalisun ministocin kasar daga gabashi da yammaci da kuma kudanci za su halarci zaman majalisar ba tare da wata fargaba ba tabbas kafin ranar goma ga watan fabrairun wannan shekara a lokacin da majalisar dokokin ƙasar libya da ke garin tabruk ta gabatar da shawarar janye amincinsa ga firayim minista abdulhamid ba da nufin mai gurbinsa da fatahi bashaga shugaban majalisar kolin gudanar da mulki a ƙasar khalid almishiri ya bayyana matakin da cewa bai dace ba kuma hakan zai rusa amincin da ke tsakanin majalisar dokokin ƙasar da ke garin tabruk da majalisar kolin gudanar da mulki a a kasar kamar yadda tun kafin ɗaukan matakin prime minista abdulhamid addabaiba ya bayyana aniyarsa ta kin mutunta kudurin da rashin mika ragamar jagorancin prime minista ga fatahi bashaga a nashi bangaren sabon firaministan libya da majalisar wakilan kasar ta zaba fatahi bashaga ya bayyana cewa gwamnatinsa za ta ci gaba da gudanar da ayyukanta a garin sirt bashaga yana mai fayyace cewar majalisar ministocin gwamnatinsa ta yi yunkurin shiga birnin tripoli fadar mulkin kasar ta hanyar lumana amma ta fuskanci adawar gungun 'yan bindiga da ya siffanta su da 'yan fashi da makami da suka yi kokarin yin amfani da karfi da tarzoma masharhanta suna cewa babu shakka shigar firayim minista fatahi bashaga birnin tripoli zai zame wata babban nasara gare shi inda zai samu sauƙin rusa gwamnatin firayim minista abdulhamid addabaiba tare da kafa madafun ikon sabuwar gwamnatinsa a gefe guda kuma wasu kafafen watsa labarai da suke kusa da gwamnatin haɗin kan ƙasa ƙarƙashin jagorancin abdulhamid addabaiba sun ba da labarin cewa kafin tawagar firayim minista fatahi bashaga ta isa birnin tripoli firaminista abdulhamid addabaiba ya ba da umarni ga jiragen saman yaƙi da su kasance cikin shirin kota kwana rahotanni sun bayyana cewa a safiyar ranar talata sha bakwai ga watan mayu an ji karar harbe-harben bindiga alamun ana gumurzu a yankunan mansura da sukun sulasa'i da suke birnin tripoli kamar yadda aka ji karan harbe-harben bindigogi a hanyoyin birnin lamarin da ya tunasar da jama'a masifar yakin basasa da kasar ta yi fama da shi a 'yan shekarun baya-bayan nan hakanan wasu rahotanni sun bayyana cewa kawan da aka yi wa masaukin fatahi bashaga yana daga cikin dalilan hanzarta ficewarsa daga birnin na tripoli inda ya dawo garin sirt wato dai firaminista fatahi bashaga 'yan sa'o'i kaɗan ya yi a cikin birnin tripoli Firayim Ministan gwamnatin haɗin kan ƙasa da ke birnin Tripoli Abdulhamid Addabaiba ya kuma bayyana yunkurin Minista Fatahi Bashaga na shiga birnin Tripoli da nufin mame madafin iko a matsayin halaka kai a fagen siyasa kuma ƙoƙari ne na kunna wutan fitina da rikici a birnin yana mai jaddada cewa gudanar da zabukan gama gari ne kaɗai za ta zame hanyar warware matsalar sabuwar dambaruwar siyasa da ta kunno kai a ƙasar. Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe, a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban, ku huta lafiya. To ga Hassan Barka ya shigo mun gabatar da shirin na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron wannan rediyo barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. To Allah da ikon ya sake haɗa mu a wani ƙarshen mako inda muke baku damar isar da ku na sada zumunta zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mu da jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana rabo mai aski daga damagaram a jamhuriyar Nijar. A meka masa sakon gaisuwa na ƙarshen mako zuwa gare ka jagoran shirin nan Malam Hassan Barka akwai Dozuman ta Kasimoto akwai Iliya mai kanti da ke nan garkin Daura akwai Usaini Haruna wanda yake a nan garin da magaram a meka masa sakon gaisuwa zuwa ga Abdulaziz Brezi akwai Abdul wanda aka alhassan da suna kibiya wanda yake unguwar kadamari muhammadu dan bare bari babban birnin niyamai akwai yusufu da zunushi wanda suke anan garin matattai yakubu mai aski anan ba da raka a mai kamsa mun gaisuwa zuwa ga dozuman takasimoto akwai hamsu ibrahim wanda aka san da suna mai dan kuka wanda yake anan garin da magaram akwai kuma dukkanin masu saurare shirin a halin yanzu waraka musamman ma mambobin mu na kungiyar mata masu kira da sauran radio a cikin su akwai idrisa dan auta na masu kira da sauran radio akwai ustaza mai shago wanda yake nan a eh, unguwar station da magaram daga karshe kuma kuma a gaida mana mai ɗaki ta Hamsa da diya na nan Sharifa da Isan da Abdul Majid da dukkanin masu saurare a tashi lafiya mai magana Rabi mai aski da magaran a Nijar. Ku rediyo BOHEAD mai magana Kwamarat su Yakubu Digawa daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya game da dama da kuke ba muke tofa albarkacin bakin mu zan yi amfani da wannan dama na isar da sakon gaisuwar sa da zumunta ga 'yan uwa da abokan arziki kamar haka akwai Hassan Barka mai gabatar mana da shiri a wannan gida mai albarka akwai Ibrahim Iromo Dake akwai nazifi ibrahim dukar malam shagari da ke sokoto a najeriya akwai murtala mtk shawun ta kai akwai yawa sani ta kai baban buba fajewa ta kai akwai sunusi maɗatai da magaram akwai isa suleiman maɗatai da magaram akwai yakuba mai aski ba da raka akwai ibrahim haruna mai anguwa bingirawa mazaunin ƙasar kamaru akwai kadora diga ga fulanin warje akwai ibrahim ɗan fulanin yari mai arsenal akwai iliyasu m iliyasu kulawa isa jikan kamar sabi toro da fatan dukkaninsu sun ji suna cikin koshin lafiya mai gaishe ku kwamar ya yakubu digawa daga jihar bauchi a tarayyar nigeria ku tashi lafiya boh Assalamu alaikum BOH Murya Musulunci Tahiran suna na shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura hakikan kamar ranar da kuke ware mana to zan yi amfani da wannan rana in ga da uwa da amannan arziki da farko dai hassan barka da kai da jama'a cikin gidan nan duka ina kuwa fata alkhairi da farko ina gada isu madatte su madatte akwai hada mai kwamfuta akwai yahya danno azare akwai kabiru mai kayan gini wanda yake bakin taransa zanjar ba zan manta da shaf da mamman shehu wanda yake rafa hawa juju a nan da magaran ba zan manta da zane da alfe tifuwa wanda yake da magaran akwai tasi unguwar tudu ba zan manta da abdullahi kadamari akwai usaini sitar gan kwalliya akwai na agwa mai faci akwai letoro wanda yake nan da magaran akwai miji mai ajejeta ne a nan da magaran akwai mata na hajara da karbiya da amarya jego subjuwa ina masu fata alkhairi kuma ina sanar da yan cikin gidan nan allah bani karuwa ta da namiji ranar lahadi jibi sunan allah kai dare da lafiya kuma allah wani zai sa a yi suna lafiya allah wani zai raya allah sa mai taimakon musulunci ne allah sa mai taimakon uwa da uwa ne na gode radio review it. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen Hausa na muryar suna sunana Ibrahim Haruna mai anguwa Fingira Buza jihar Tsawa jamhuriyar Nijar mazamni kasar Kamaru da yake muna karshen mako yana son ku isar min gaisuwa ta ga Kabiru Sula Usman bakin kasuwan Taransa da Magaran akwai Uda Muhammadu Jakuri Gidigir da ke jihar da Magaran akwai Sanisi Madatsai da Magaran da Shitu Tayar Agades da Tsoho mai albarka da ke Niyame akwai Murtala mai shayi bakin Kwastan House sokoto akwai kadoro diga ga dan filanin warje akwai shehu kacalla kafison ana zikiri akwai husaini sabon yaro akwai haddami mai kwamfuta mai yama local government kebbi state akwai nazifi ibrahim daga ƙarshe na gaida daukacin jama'ar da ke sauraron wannan tasha mai albarka na gode sashen hausa na muryar tahiran kuna ta da ibrahim haruna mai anguwa bingira guza jihar tawa jamhuriyar nijar assalamu alaikum wa rahmatullah shafin hausa radio tehran mai magana uda mamadu a jadkori a karamar hukumar gidigir a jihar Zandar a jamhuriyar Niger zan yi amfani da wannan dama in gaishe gaishe ga 'yan uwa da na arziki. Farko ina gaida jagoran shirin Hassan Barka da ma'aikatan Radio Tehran kuma ina gaida babban abokina ibrahim Haruna mai anguwa Bingirawa ina gaida Haddabi mai kwamfuta ina gaida Sanusi Madattai ina gaida Allah gatan kowa ina gaida Ladan Ahmed Girkau ina gaida ibrahim sd kusba zaria ina gaida na gidan alaye ina gaida iliya mai kanti da shayi garkin daura ina gaida samariya haruna a ƙasar libya ina gaida musa ya hayya a masar assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta iran radiyo mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke bamu dama muna tofa albarkacin bakinmu dangance da ƙarshen mako kuna bamu dama mu gaida ɗan uwa da amina arziki na farko farko ina gai da Hassan Barka, ina gai da Ustaz Abbas Yahiya malami ne ana agadas. ina gai da Dan Larabawa shi ma malami ne ana agadas. ina gai da Salah Tijani shi ma malami ne ana agadas. ina gai da Sanda Umar Bawa shugaban Kadirawa na agadas. ina gai da Aliyu Muhammad malami ne ana agadas. ina gai da Ustaz Zalim Alan shi ma malami ne ana agadas. Da fatar duka sun yi sallah lahiya mai muku magana alkasun babu lima a har daga jihar Akadas. Assalamu alaikum barka da warhakan BOH Hausa. Farko suna na Usaini Haruna anan da magaram. Yau na shigo gidan nan domin a bani dama in isar da sakon gaisuwa. Ina gaida mai gabatar da shirin nan Asan Barka. Ina gaida abdul aziz Preji Ina gaida Rabe mai aski shugaban masu kira da saurare. Akwai Muhammadu Lati Silatan Karkar. Akwai Magaji Karo Silatan Karkar. Akwai Ibrahim Gidan Kwari. Ina ma masu shuraren gidan radiyon na na BOH Hausa fatan alkhairi. Salamu alaikum BOH murya jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana na Zifi Ibrahim rugar malam shagar lokacin gwamnati daga sokoto a tarayyar najeriya kamar kowane sati yau ma ranar juma'a za mu yi amfani da wannan dama don mu isa da sakon gaishe gaishe mu zuwa ga abokan mu kamar haka na farko haɗa mai kwamfuta mai yama faru kuma karo ga baban gir ibb giyawa balaruwan kanwa da sahabi ibrahim ɗan autan zamfara ahmad ladan muryar talaka samariya haruna ɗan nijar doziman taxi ilyas yakubu da gawa tasiri ungo tudu da magaran yakubu mai aski ba da raka uda muhammad so tsoho mai albarka Nijar Mansur Aliyu birnin Kebbi Sanusi madatai da Magaran Isu madatai da Magaran Kabiru Solo Usman Ibrahim Haruna mai anguwa Bingirawa Lawal bin Hambali dan MK dan Silba Sokoto toro Nijar Shitu Muhammadu Mamman Shafi'u Tupac mai wata Muhammadu dan bare bari Sanusi satar kasuwar kwalliya na agwa mai faci gwani Lawal Ali don Kura Sarkin aiki na ƙasa baki ɗaya Musa Kambus dan Marke rabi mai aski da comrade hassan hamza da karkar dan jihar jigawa mai gaishe su na nazifi ibrahim rugar malam shagar lokacin gwamnati daga sokoto a tarayyar najeriya ku tashi lafiya radio tehran jamhuriyar musulunci na muhammadu danbare bari shugaba na fada mazajen daganya mai shara zubin gaisuwa da mata aminu zuwa ga shugaban abokin tafiya hassan barka kafa wani ba ta ma wani an ba ta zama ba ta yi gazarta komai an mutum mutane a shi zubin gaisuwa da fata da zuwa ga akwai abokan abokina na kaina eh, rabiu sarkin aikin kasa jihar maradi dubin gaisuwa da fata da zuwa gare shi akwai ada mai kwamfuta akwai iya mai shayi dubin gaisuwa da fata da zuwa gare ka toho mai albarka mai dubin albarka duk inda kake dubin gaisuwa da fata da zuwa gare ka kai da famin yakin ka akwai dozin masa taksima akwai shugaba na rabe mai aski kare na kuma aboki na dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare ka akwai su madatai akwai iya garkin daura dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi dan hulanin wajen barci dubban gaisuwa da fata da zuwa ga yanka sunana muhammadu dan bari bari shugaba na fada mazajin laganya mai nisha assalamu alaikum wa rahmatullahi radon basalam yau alhorma jama'a kun ba mu lokaci mu ɗebi albarkacin bakin mu na farko dai ina gaida hassan barka ina gaida iliya mai shayi da kanti duk inda yake nan najeriya ina gaida hatta mai kwamfuta da nan har najeriya ina gaida muhammadu dan bari bari da nan duk inda yake da na bayan ruwa ina gaida ibrahim bayan haruna kamaru ba da bayan haka nan kuma ina gaida tanko na da na haife yi ba ina gaida maliki na da na haife yi ba ina gaida alija hamza da na abiya so ina gaida rahamu da na abiya so ina gaida rahamatu da na abiya so ina gaida alija dawai kwasanyan bazu da na haife yi ba ba da bayan haka nan da allah duk wanda bai na ga mutu suna ne ba mutuwa ta tarzo kasuwa ta ce ba ta sauna zai ta dauka ba ina gaida kowa da kowa ubangiji ubangiji Allah ba su Allah taimaka Allah ba da kasuwa mai albarka kuna tare da Isa Bubakar tsoho mai albarka a ulun mai mai jamboriyar Nijar. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran mai albarka sunana Lawwa Alhaji Abdali daga Agadas jamhuriyar Nijar. Zan yi amfani da damar da kuke ba mu ta karshen mako domin ni gaisuwa ga 'yan uwa da abokan arziki na kusa da na nesa. Da farin da yana da shugaban shirin eh, Hassan Barka da sauran abokan aikin shi gaba ƙarshe ina gaida yawa ina gaida alhaji abubakar mai sayar da littafai bakin dogon masallaci ina gaida abdulhadi kasuwar gabas ina gaida tsoho malam ina mai sayar da mantalu a kasuwar gabas ina gaida suleiman mai mai a kasuwar gabas ina gaida talha mai mai a kasuwar gabas ina gaida malam hamza mai kayan miya a kasuwar gabas ina gaida salisu alhaji ali mai kayan miya a kasuwar gabas ina gaida yusufa maɗattai ina gaida shugaba iliya mai shayi a garkin daura ina gaida janzema a agadas ina gaida shi tutayar a agadas ina gaida gaida tasi ungo tudu ina gaida haɗari mai kwamfuta a tarayyar najeriya ina gaida ahmed ladan girkau a jihar sokoto ina gaida dukkanin masu saurare na kusa da na nesa ina godiya lauwa alhaji abdali a gadasi nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu biyo ci hausa dubin gaisuwa da fatan alkhairi zuwa a gare ku bisa damar da kuke ba mu muke gaida yan uwa da amina arziki ba zan yi wata wata ba sai in gaida kai kanka malam hassan barka ina maka ka fatan alkhairi da fatan kayi sallah lahiya cikin koshin lahiya akwai aboki na shafi'u shugaba ne na himma matasa daga can agades ina mishi barka da sallah akwai maman sani umaru ina mai barka da sallah shugaba raba mai aski ina mai barka da sallah tare da dozman takasi moto tribune official ina ma barka da sallah leturo mai sai ina maka barka da sallah tare da kaɗo ridiga ga sumayya abubakar a mai kwamfuta daga ƙarshe ina gaida duka mutanen da suke cikin gidan radio iran radio na addinin musulunci ina muku barka da sallah da fatan kowa ya sallah lafiya cikin ƙoshin lahiya mai magana abdulaziz prezi daga birnin da magaram a jamhuriyar niger a tashi lahiya Assalamu alaikum Radio BOA Hausa Tehran mai magana shi tayar daga nan agadar jamhuriyar Nijar. Muna godiya da dama da kuke ba mu muna mika sakonnin gaishe gaishe mu na karshen mako yanzu ma ina so mika sakonnin gaishe gaishe na. Da farko dai ina gaida aboki na kuma mai aski ba raka a nan jihar da makaran akwai Isu madatte akwai Sanusi madatte a nan jihar da makaran akwai Raba mai aski a nan da makaran akwai na Agwa mai faci akwai ni usain Sitar kasuwar kwalliya ina mishi fatan alheri akwai Tasi Ungo Tudu suna nan da makaran ina musu fatan alheri ina koma a nan tarayyar Nigeria akwai dan mai kwamfuta yana mishi fata Adira akwai su mai Abubakar a nan birnin Niamey yana gaida malama mu dan bare bare akwai tsoho mai albarka Isa Abubakar yana gaishe shi ina da a nan birnin Agarza akwai Ilis Prezi na fada Ryan Zuci akwai Arkasim akwai Arkasim Baban Limar a ina musu fata alheri da fatan an yi sallah cikin koshin lafiya eh, akwai Ibrahim Haruna Bangirawa jihar Abuja wanda yake a Kamaru ina mishi fata alheri tashi lafiya mai magana shi tare da gana a gadar jamhuriyar Nijar to da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun ji sakon naka ina ga kuma da kai ne ma zan daka wa shirin na yau barki sai kuma wani makon idan Allah ya saki hada mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku ai karshen mako lafiya. Shirinmu na gaba shine shirin na kissoshin rayuwa. rayuwa. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Zainab Bashir ce ke muku sallama barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu da kisoshin rayuwa wanda nake gabatar muku da shi daga nan Radio VOH Hausa da ke gargashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanto muku wannan littafi mai suna matasan wanda marubuciya Nabila Rabi Zango ta rubuta to kuma yadda ka sani yau ma za mu dora daga inda muka tsaya. duk sauran yayuna suna gab secondary school suke yin aure idan ban yi amfani da dama ta ba na fara sauraron masu sona yanzu ba so kake yi sai na gama makaranta na ci gaba da zaman banza a gida babu mashinshini gaskiya ba zan ci gaba da jiran gawar shanu ba shiru sarrauna yana kallanta kau da kai yayi ya ce ki je gida gobe zan zo akwai maganar da zami amma wallahi idan na zo yau naga wani ya zo wajen ki ba za ki ƙara gani na ba murmushi jamila ta yi ta ce da gaske za ka zo jinjina mata kai yayi yana murmushi jamila ta ce to dan allah yau da da dare ka kira ni mu gaisa dariya ya ce yanzu ma ai mun gaisa ko jamila ta ce ni dai na son kafin na yi bacci na ji muryarka idan kuma ba za ka kira ni ba ni zan kira amma kada ki ɗauka sauran ya ce ni ke turo mu baki murmushi ta yi ta shagwabe fuska ta ce ni ba da kai nake ba cije leɓe ya ya karkace kai yana kallanta ya dade a haka yana kallanta ita ko ta dukar da kai ƙasa tana wasa da hannunta duka ya je a kafadarsa hakan ya sa ya yi saurin juyawa mubarak da sani da babban yaro ya gani suna masa dariya ɗora fuska ya juya yana faɗin jamila jeki gida kawai saurin juyawa ta yi ko kallon su mubarak ba ta yi ba ta tafi mubarak ya ce shege dan gana ashe kana nan kana soyewa abinka shi yasa ka ce mana za ka je ka dawo sani ya ce dama ai na san duk munafunci ne da ya ce baya son jamila sai gashi mutum ya kasa zaune ya kasa tsaye lokacin da ya ga zai rasa jamila sardauna ya ce sani bana son wannan game din kada ka sa yarinya ta raina ni ni na faɗa maka da bakina ina son ta kawai daga muna mutunci shikenan sai ku sa mutane idanu wani waje na je kuma muka haɗu an aike ta shine ta tsaida ni tana gaishe da ni Shi kenan kuma ba zan tsaya mu gaisa ba ni wallahi ba na son shegen sa ido irin naku dariya babban yaro ya sa yana faɗin babu wani sa ido da ɗan gana dama can ba wani waje da zaka je ita ka hango shine ka taso ai mubarak ya bani labarin irin diramar da kuka sha lokacin da bana nan mubarak ya ce karbu da shi sai dai ya faɗa ma wasu ba mu ba ka ɗauka duk zariyar da kake yi kana ganin jamila ba mu sani ba don ka raina mana wayau zaka ce wai ba son ta kake yi ba na ga alama duk rashin son ne yasa ba ka son kowa ya je wajenta idan kuma da gaske ba ka son ta me yasa ka hana ni na je na neme ta murmushi sardauna yana faɗin ku yi ku gama ba za ku ji komai daga baki na ba mu je gashi can ana kiran sallah sani ya ce shikenan mu je 'Koma menene ai ba ɓoye abinda yake cikin ciki dole wata rana a haife sa mutuwar tsaye dadi ya yi ganin abin da yake cikin wayar salman sam salman bai san dadi ya shigo ɗakinsa ba kasancewar ya ba ma kofar baya kuma ya sa airpiece a kunnensa yasa bai ji karar bude kofar ba kasancewar safiya ce ya sa bai damu da ya kulle kofa ba ya san yau weekend gidansu babu mai tashi da wuri tun bayan da ya dawo sallar asuba bai samu kofar ki ba dama da kyar ya tafi masallaci sai da dadi ya yi ta buga masa sannan ya tashi dan ya ji dadi ya ce idan bai gansa a masallaci ba ransa zai ɓaci idanuwan dadi sun yi ja saboda bacin rai sam ya kasa daga kafarsa daga inda yake kallon salman kawai yake yi yanda gaba daya ya mai da hankalinsa akan wayarsa yana kallon abin da bai dace ba har wani ƙara rungumi filo yake yi yana wani juyi cike da bacin rai dadi ya ƙarasa cikin ɗakin salman bai yi aune ba ya ji saukar duka a kansa sosai ran dadi ya ɓaci don bai san lokacin da ya kai masa dukan ba a firgice salman ya duro daga saman gado yana shafa kansa inda aka doke sa firgici ne ya bayyana a fuskarsa ganin dadi tsaye a gabansa idanuwansa sun yi jawur saboda bacin rai sauran kallon wayar sai ya ga abin da yake kallo da sauri ya sa hannu ya kashe ya tura wayar karkashin gado ya dukar da kai juyawa dadi ya yi salman ya ɗauka ko fita zai yi sai ya ga jawo kofar ya sa mata ki kara matsawa salman ya yi kamar zai shige cikin durowa saboda firgici takowa dadi ya ya zauna saman gado yana kallon salman bai yi magana ba jawo jiki salman yayi ya matso kusa da dadi ganin ya yi shiru bai ce masa komai ba hawaye ne suka fara zubo masa ya dafa kafar dadi yana faɗin dan allah dadi ka rufa mana asiri ka yi haƙuri wallahi tunda nake ban taɓa aikata zina ba ai iyaka ta kallon fim kawai amma don allah dadi kai hakuri ajiyar zuciya dadi ya saki rutsa idon saye yana addu'a cikin ransa don ji yake kamar zuciyarsa za ta fito saboda bacin rai ganin halin da ɗansa yake ciki ya dade a haka kafin ya buɗe idonsa sai yanzu na samu damar bude baki yana faɗin ka bani kunya salman da girman ka da komai kake ɗabi'ar yahudawa me za ka ji a kallon wannan iskancin me zai kare ka da shi kana ɗan musulmi kake ɓata lokacinka da allah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 To yanzu kuma sai a saurari shirin nan na tarbiyyar iyali. Tarbiyyar iyali. jama'a masu rare salamu alaikum alaikum wa rahmatahu ta'ala wa barakatuhu barka mu saka saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikin ne muke tattaunawa da kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman harkokin tarbiyyar yara da malamai magada annabawa don jin shawarwarinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne saba zuwa muku daga nan rediyon boh da ke nan birnin tehran da ni awal kunya na saba jagorantar gabatar muku da shi da kuma fatan za ku kasance tare da mu don jin abin da shirin yake kunsa da shi a yau din a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne sauraron malam bashir zaria daga kungiyar ra'a ta rasulul azam foundation da ke birnin kanan dabo wanda har yala yau shine shugabanta na sashin da'awa shehu malamin a yau zai fara da ci gaba ne da karanta mana littafin kaifa yurabbil laba'ana na aliwul falla da fatan idan malam ya shirya بسم الله الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أفضل خلق الله حبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد صل على محمد وآل محمد وعلى آل طيبنا الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين mutane su ne shaidun Allah a lahira na sha kawo muku wannan amsar cewa wata rana manzo sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai aka zo aka wuce da jana'iza sai mutanen da suke tare da shi suka dinga faɗin ababen alhairai akan wannan jana'iza din Allahu akbar wani ko wanci saliha ko salihi ake ta sai ma yake ce wajabat sai aka ƙara wucewa da wata jana'iza sai aka dinga faɗi kawai mutane sun huta da sharri an huta da fitin mugun makoci ɗaurin kaza kaza sai nan ne ce waje ba sai wasu daga cikin sabon sai suka faɗaka to ai kuwa annabi ya yi magana har sau biyu an wuce da ta farko da yabo ya ce waje ba an wuce da ta biyu da suka ya ce waje ba sai suka tambayi mana Allah ga abin da ya faru an wuce mun yi kaza ka ce waje ba na biyu mun ce kaza ka ce waje ba sai ya ce abin da nake faɗi shine wayannan da aka yabi gawar da aka wuce da ita aka faɗi kyawawan abubuwa ina cewa wajabatul janna aljanna ce ta wajaba saboda mutanen duniya shaidun Allah ne a lahira in aka samu salihai ne ba son zuciya ne yasa suka faɗa ba a'a da gaske ne shaida ce mai kyau yace to mutane su ne shaidun Allah don haka aljanna ce ta wajaba ga wayannan da aka faɗi kyawawan ambato a kansu haka nan wancan da aka dinga faɗin munanan abubuwa dangane da ita wuta ce ta wajaba su sa kan mutum ya bar mummunan aibi amma da sharaɗin ya zama su wa'anda za su matsa din suna faɗin gaskiya ne don wani lokaci sai ya ga mutumin kirki zali kasantuwan wa'anda suke tare da shi mutanen banza ne sai su soki salihi annabawa da yawa ba a soke su ba an soke su waliyai da yawa an soke su so a nan gurin ana nufin ya zama shaidar ta gaskiya mutum ya bar kyakkyawan ambato kowa yana son ya babbaya ya samu ƴaƴaye salihai wa'anda za su mai mishi bal innal ba'd yajidu fi zalika lazzatuhu al-kubra fil hayat yace wasu suka ji wani irin daɗi mafi ɗaukaka a rayuwa lokacin da za su ga zuri'arsu zalika wannan koli annahu yara na fahu fi walade yana ganin kaman gashi na yana maimaituwa wani lokaci sai ga Allah ya baka ɗaka makka tun a duniya ka ajiye hoto <laughs> to tun da ba zai goge ba shi ma wannan dan naka a cikin zira'arsa ko yaki ga ta ƙara maimaita ki. ni a gida na sai da Allah ya bani duk mata na ba wanda ba ta haifi irin ta ba kowace tana da hoto fotokofi yanzu wannan gajinan tana da hoto fotokofin ta wato irin sai kai da ka gani ko ita muke magana sai ta ce in ta ga tana wani aktif. sai ta dinga tana ta tana ganin ita ce lokacin tana karama wannan din Allah subhanahu wataala yana sawa kai ma a cikin ƴaƴan ka za ga wani maza wasu sai kama da baban su wasu sai kama da ni baban su musamman maza sai ka ta samu namiji yana sha'awar ya ga yayi kama da baban su amma wani lokaci sai Allah ya yin haka nan sai ya sa ka kama da mahaifiyarka ni kama ne da kakana amma ta wajen uwa wani lokaci Aliba da ya zo falo ya gani sai da hoton shi irin tun hadin fas da ake zuwa a ƙasa ne sai mamaki ke ce to wannan ya aka yi gashi farin hoto tsoho na zan da sai na ce ba ni bane kakana ne saboda da na tashi ne na kama da da shi mahaifiya ta kenan saboda haka sai ya zama na yi kama da shi sak an muna tafiya tare da shi da an gani an san ya wuce haihuwa kafin ya lokacin sai a dinga ganin shi kamar cewa abokin ka ne sai ce eh wato suna ganin dattijo ga wani ɗan ƙaramin yaro amma irin su ɗaya sai ban yi kama da babana ba sai ne kama da kakana kuma kakan ta wajen uwa to akwai wasu kuma daga cikin ɗannan mu wayanda su kuma sai suka biyo kakan mu ta wajen mu to haka Allah ta'ala yake jefa wannan din masu raro kada ku shafa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan radion boh hausa da ke nan birnin tehran da muke sauraron wani shahun malami daga birnin kano da ci gaba da yi mana bayani kan dabi'un uwa wato mahaifiya so mutum yakan shi'uri da haka fa huwa yudhi fi sabilihim zaka samu mutum musamman uwa har uban ma kana iya sadaukarwa saboda jin daɗin 'ya'yan wa sawa'un fi zalika al-um aw ko uba ne musamman iyaye mata abin ana da ban mamaki ko shekaran jiya ina ganin wani tafsiri wani babban malami yana kokari sosai wajen fito da hikimomi a irin yan bangaren izalin jos din nan ne shine mataimakin shugaban malamai na biyu dattijo ne ya sha zuwa akan kawo shi nan gombe tuntuni sai ka amfana da hikimomi a wajen wannan bawan Allah da a cikin tafsiransa to a cikin hikimomi da maganganun da na ji a tasha ta al-irshad da tasha ta al-irshad ku dinga sauraron duka bangarorin musulmi alhikmatu zalatul mu'min aina ma wajada akhadha ni na kan saurari ayan hamayya bayan da za su zage mu ma suka gana saurare su idan sun faɗi gaskiya mu gode musu in sun mana ƙarya ne musu raddi haka muke yi to wani lokaci irin wannan sai faɗi magana akan uwa da irin ɗabi'ar uwa da dauriyar uwa da abubuwan da mahaifiya take yi ya ce uwa ce za a yi mata kashi ga ta yi dariya kai akwai lokacin da ma in cikin yaro karami ya kume sai ta dinga damuwa ta fi son maye kashin ko da zai bata mata zani haka ne ko ba haka bane a ba shi glucose ne a tsadan suga mishi lemu to in uba ne tsari ne za a yi mai zai ji haushi yaro sai lokacin yin haƙori shi ya bayyana saboda wahala da yake sha sai kaga yana yawan bayan gari kuma da ya fara tikar nan haƙori ya fara yana jin kaikai da me zai fara susa yawa da nonon mahaifi ya kirtsala mata cizo to wallahi da namiji ne aka yi mai haka in ya wanke yaron da mari in mai za ba zai suma amma sai ka ji wata kanka cije ne ta kayanta tana murna ya fara haƙori kafin ya hankali haba kowa na shan wahala a nan gurin duk irin wannan ɗabi'un ya mata kashi ya mata fitsari in baya da lafiya ta zama ita ce mara lafiya sai yaron nan ya girma kuma zai manta sai ya aure sai matar ta nuna ta yi shi ta yi uwar son shi duk matar da take kokarin ta raba mijinta da uwa to ta jira na ta lokacin musamman tana haihuwa ita ma za a yi za a rama uwa ko mun korafin ta akwai iyayen da suna da tsananin kishi saboda me saboda san ɗansu ba ta so a nuna cewa ya fi to taimake wannan dan ya zama mai cikakke biyayya na sha gaya muku wannan cewa ni na taɓa jin wannan a tafsirin eh, isa waziri a kano shi ne taɓa barin wannan kisa ɗin allah ya ji kansa da rahama cewa wani mutum ne ya kasance ya jarabu allah ya jarabe shi da mata da uwa ne irin wannan kishin da ya auri mace idan ta lura yana tsananin son matar shi to sai ta san yadda ta ta tilasta shi rabu da matar ga shi sai salihi ne bai da matsala kuma suna zaune a gida daya saboda baban shi ya rasu ba zai iya barin ta ita kadai ba yana da biyayya kai ta kashe mishi aure can sai aka samu wata salihan bazawara ta fahimci ta karanci gidan ta karance shi ana tsoron a aure shi an bata mai suna sunan shi aure saki wannan baiwa Allah ita da kanta ta san yadda ta shawo kan shi ya aure bayan an yi aure a daren farko farko sai ta ce mishi tana roƙon arzikin wani abu take sanya mata Don Allah albarkacin wannan daren da Allah ya cika musu wannan burin ya mata wannan lokacin da ya faɗi wannan din lokacin da ya faɗi wannan kalma din kaji abin nan ta neme mata wannan sai ce insha Allah zai matakar bai fi karfin shi ba ta tabbatar mishi da cewa lallai bai fi sa ba zai iya ilai kuwa abin da ya faru kenan a wannan lokacin ta ce abin da take so shi ne duk lokacin da ya shigo tsakar gida ya dinga gwale ta ya dinga hantararta ya dinga nuna mata tsana ta ce ah, a mai haka ashe shi ko da ɗabi'arsa san wasa da nuna soyayya har a gaban ƙoshi wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin allahumma salli ala muhammad wa alihi muhammad masu rado dai malam ya fara sakin jiki da bayani kan sabon littafinsa dai lokacin ba zai bari ba daga ƙarshe muna yi wa cek bashir zaria da ke birnin kano kuma shugaban sashen da'awa na raf rasulul akram foundation da ke birnin kano dabo godiya ta musamman game da waɗannan bayanan duk da ɗimbin ayyukan da ke gabansa a maimakon rediyon boh da ke nan birnin tehran ni alkuna shirin na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu to kuma duka-duka ya abin da ya nan a cikin shirin gan lokaci na hararanmu mu a tarbiyyar mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki zanen shinshine amma kafin na amadin tahir amin da gwamnatin labaran duniya ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya.